E, wa Barkan barkanmu da saduwa a wannan lokaci insha Allah ta'ala a yanzu zamu tattauna game da wani yanki na bidiyo na Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya wanda ya magana akan yanda masu kuɗi suke kisa a wajen neman aure wato yace idan ka hada neman aure da mai kuɗi ka gudu domin karan abinda Bahaushe ke cewa ne karo da aljani ba daɗi wata fafatawa ce za a yi tsakanin mai ƙarfi da mara ƙarfi kaga abin da ba zai yiwu ba ne muna cikin wani lokaci da aka jaraba al'umma da jarabar san kuɗi malam zaka ga mutane a yanzu suna girmama kuɗi sama da yadda suke girmama addini suke girmama kyawawan ɗabi'u da nagartar wanda ya zo neman aure a yau idan baka da kuɗi ko kafi kowa tsoron Allah to sai Allah ka maka wani abu idan ku aka ce kana da kuɗi ko da kai fasiki ne zaka ji mutane suna cewa na ai mutumin kirki musamman aka zo batun aure yanzu magana bincike ma ba a yi ko kuma ana binciken amma abin da ake bincike shine mai kuɗi ne ko talaka da zarar an gano yana da manyan motoci da manyan gidaje to an gama magana babu maganar cewa kuma abin ciki menene ma asalin sana'arsa ko da mafi yake ba ruwan mutane ko da luwaɗi yake babu abin da ya damu mutane kawai yana da kuɗi shi kenan mutum ne mai rufin asiri mutum wata yarinya wani ya zo yana neman ta so ni an man miji ya ce ke yake tsaya ki natsu alheri ya zo miki kina wuka yana da kuɗi ne yaro akwai kuɗi a hannu a ni ba zan karya alkawari ba wallahi ina da mai nema na ya ce to karki ta ce to karki karya alkawarin ina saurayin naki ya tafi NYSC a bautar kasa ma yake yi ashe ma a kasa yake shi kare yake ya zo ya nemo ubanta aka ce mai ga uban dukan farko tukun da ya zo kofar gidan ya fakin da mota ya zaro rafa ta dubu ɗari biyar ya dunkule ce ce a kai wa da cijin nan a ce ya zo an zo gaisuwa ne wani ne yana son wance ya zo ya gaishe shi ce to ɗari biyar tsoho ya duba ya ga zai daɗe yana kashe ɗari biyar na mutum bai taɓa maliki wata ran ya sake kewayewa ya faka wata ya ware rafa ɗari biyu sabuwa ɗari biyar biyar ce kai mata ce wannan ta ringa ɗora kati daga ina wani ne yana son wance amma ba ta ba shi haɗin kai ba amma dai kyautatawa ce oh. ai da ya ɗauki lokaci ya dawo haka ake a ƙasar nan fa malam Allah Allah ya raba ka da neman aure da mai kuɗi in dai ka shiga neman aure da mai kuɗi ka gudu in kuma kai jarumi ne ka je ka buga da talaucin ka shi kuma ya buga da kudinsa ka ga za a kayar da ya zo ya sallama ita ba za ta fito ba iyayen suka ce ki fita abu na Allah ne ba san me zai faru ba sai ta fito tana wani shan kanshi kaza ka san yan mata in ta riga ta rike saurayinta tana wani shan kanshi tana wani abu ne ce kin ga da Allah soyayya ce ta kawo ni baki kiyayya ba to ya aka yi ne ya kike ne lafiya suka gama ya dan mata wasa da dariya da yan abubuwan da zai ne bata dai ba da haɗin kai ba ya jawo abin nan haka ya jawo sai kawo kuɗi a envelope a naɗe dubu dubu ce rafa rafa ya miƙa ta duba ta gani in mm, mm, yi a ce ki dalla ki karba za ki karɓa. alheri ya zo miki har gida ba wanda ya karɓa kawai ki ta ta tsuguna to har da wahala sai ta tsuguna ta karɓa. ya tafi zance ya ƙare kaga ya samu yarinya a kudin da watakila bai wuce miliyan ɗaya ba ai ya ma zurma ya zuba da yawa ina dan uwanka goganka yana can yana NYC a Enugu can suna tsalle yana bauta kasa yana an gama alkawari in an dawo daga NYC zai aure ya fara buga waya yarinya ta daina dauka to ya nemi abokinsa abin nan ita aiki ya mata yawa yaya kaza yaya kaza ce dan Allah ta dauka ce ita gaskiya ta canja ra'ayi kai ma tun da ana ta jiran ka baka gama ba yanzu sai ka je wai ka gama sabis ka yi kaza kaza gaskiya ni iyayena sun ce ba zan jira ba in takaice maka zance yaron nan dai aka yi haƙura an ɗaga shi sama an buga shi to anan abin da nake son ku da shi samari 'yan mata ku zama masu amana ku zama masu gaskiya wannan mun kawo labarin ta ne don mu nuna muku aibunta don na ga akwai 'yan mata a wurin karatun nan. to yan uwa masu kallo Allah ya muku rahama wannan faɗai ne daga cikin abubuwan da a wannan lokacin suka zama ruwan dare duk da yake ba wai yau kaɗai ba dama can tun da zan yi cewa tun da ake a duniya ɗabi'un mutane ne idan aka ce ga wani mai kuɗi sukan darata shi to amma abin ya yi muni yanzu sama da da a da akan girmama mutum saboda nagartarsa ba tare da duba da zallar abin da yake da shi ba idan aka samu mutum biyu duka masu nagarta ne ga wani mai abu to a iya ya iya samun wani fifiko na daraja yana da abu mutanen da ba yanda za a yi kana mutumin banza kuɗi ya ɗefe su in ku ga sun yi mafazala to cewa aka yi duka biyun na kirki ne wannan talaka ne mai mutumin kirki wancan mai kuɗi ne mutumin kirki to an fi sa ran wato ko samun natsuwa wajen mai kuɗin sai a ɗauki wannan mai kuɗin a ƙyalar talakan shi ma a wani lokacin tausayin talakan ba zai bari a wulakanta shi ta ma rashi ya juye da mujiya duk da yake kuma a irin waɗannan abubuwa da suke ta faruwa magana ta gaskiya akwai darussa da muke gani dare da rana za ka ga abin yau da gobe za ta tafi dare da rana ba za su daina canjawa ba har sai an wayi gari wanda aka aura saboda kuɗin ya tsiya ce wanda kuma aka rena aka ki ɗauka ɗin sai zo ya asiki akwai wani mai kuɗi daga cikin manyan masu kuɗi a ƙasar nan Muna da labarin cewa ya je neman aure aka hana shi mace aka ce turun baro yake yi a lokacin yana tura baro yana neman abin abin da zai kai bakinsa aka hana shi to amma yanzu gashin ana maganar masu kuɗi a Najeriya za a lissafa da shi ba zan ambaci suna ba amma dai yana nan yana cikin masu kuɗin ƙasar nan to kaga inda iyayen wannan macen sun san cewa zai zama haka babu dalilin da zai sa su ce ainihin wato ko ba za su bashi ba to magana ta gaskiya an yi aurace aurace da dama akan doro na son kuɗi ƙarshe kuma Allah ya nuna ikonsa wanda aka bawa zo ya tsiyace shi kuma wanda aka hana saboda bashi da kuɗi yazo ya arziki kai akwai wanda ma muka samu labari wani ya nemi mace da aure tafiya ta yi tafiya tiryan tiryan ƙarshe wani ya zo da ɗan abin hannunsa ta juya masa baya ta rusa maganar su da wancan ta je ta aure mai kuɗin da sa hannun iyayenta kamar dai wannan labarin da ya faru amma ƙarshe dare da rana ba su tafi ba saboda wanda aka kasa ɗin kamar wannan ne shi ma ɗalibi ne dare da rana ba su tafi ba har sai da shi mijin ya dawo ƙarƙashin wancan ma'aikata ɗaya ta haɗa su ya zama yana ƙarƙashinsa shine ubangidansa to ga duk irin waɗannan abubuwan misalai ne da ya kamata a ce mutane sun ɗauki izina sun daina son kuɗi wani auren ma kuma kaga an zo an yi ga kulun amma ba kwanciyar hankali akwai wata baiwar Allah ita matar aure ce tana tare da mijinta tana gidan miji cikin rufin asiri sai ta rufe ido da toka sai ya sake ta sai ta fituntun ta yi ta fitantunu ashe wani ta gano a can gefe tsohon saurayinta ne ya samu aikin gwamnati yana ɗaukar albashi mai tsoka shi kuma wannan mijin nata Dan kasuwa ne irin yan jeka nayi kaɗin nan da ka tarfa ido da toka ta yi ta mai safa tsara yau daban ta gobe daban daga yayi magana ta ce to ka sake ni man ka huta na gaji da zama da kai aikuwa yau da gobe ta kai ga ya sake ta da ya sake ta ma bai haƙura ba sai rika zuwa neman komai bayan da iyayenta ba su ba ta haƙura ta koma ta ce ita fa zamanta da wani ya ƙare tana gama idda wannan tsohon saurayin nata sai ya dawo ma'aikacin gwamnati ne da dan sabon mashin sa irin na ma'aikata wala Allah ba irin wanda ake ci bashi ne a ma'aikata shikenan aka ɗaura aure ta zama matar wannan wannan ma'aikaci yau da gobe ba su tafi ba sai da Allah ya bunƙasa wannan ƙaramin ɗan kasuwa ɗan yi ka. Allah ya azurta shi ya zama hamshakin mai kuɗi ta shi kansa yana da ma'aikata da yake biyan su albashi a ƙarƙashinsa kafin ma sosai da ta fahimci yayi kuɗi sai kuma take ƙoƙarin ya mai da ita ta ƙara kashe wancan auren da ƙarfi da yaji ta zo tana ta bin bokaye da yan tsubu akan ta koma wajen uban 'ya'yanta amma alfar yaki in ji bahaushe babu abin da bata yi ba amma ya ƙi yadda ya da ita amma fa kyautatawa duk wata kyautatawa da zai iya yi wa iyayensa zai iya wa iyayenta amma kuma ita maganar aure shi da ita babu magana ma ta fata baki ta na hada tare da suna da yaya an bi bokayen an bi malaman an bi yan tsubban ba ziki dole ta hakura ta je ta rusuna ta ƙara koma wajen malam ne mashin to maganar gaskiya irin waɗannan darussa din suna nan birjik tarihi yana maimaita kansa kaga sun isa su zama izina ga waɗanda duniya take rufe musu idan abin mamaki ne wai a ce mace da aurenta ma tana iya hangen mijin da ba ta ba abin haushi daban takaici wasu ma mazajen kawayensu suke hange ga mace ta zo tana lissafi mijin wance ya haɗu ga gida kaza ga mota iri kaza ga shi kyakkyawa in banda lalacewa ina ke ina kallon mijin da ba naki ba to irin matan da suke da wannan fikira din ba za su taɓa godewa Allah ba abin da suke manta wala Allah farin cikin da ke gidansu gidan wacce babu gidan wance babu ga dai kuɗin a gida ma ba kwanci hankali matan masu kuɗi nawa ne suke fatan ina ma mijin ya sake su je su auri talaka su zauna lafiya saboda ba shi da lokacinsu in ya saurare su ma cin mutunci ne da batanci musamman in su daga gidan talakawa suka fito Abin da yawa daga cikin mata suke mantawa farin ciki shine abin da ake nema a zaman aure da kwanciyar hankali da zaman lafiya ba wai tarin dukiya duk tarin dukiya idan aka ce ba zaman lafiya wallahi sharme ne haka shi ma namijin wanda zai ce shi dole sai ya ga kyakkyawan mace so ke ga fara doguwa mai sifa kaza mai sifa kaza mai sifa kaza abin da bai sani ba zaman lafiya shine tushe idan wannan kyakkyawar ba su zauna lafiya ba ko ba ta da halaye na gari to fa wannan kyawun ba sai ya zame masa fatina sai ya zame masa bacin rai za ta zame masa kamar dodo ba za ta zame masa sanyin idaniya ba ba mace ko ba ta da kyau idan kuna zauna lafiya tana maka biyayya tana kyautata maka kuna samun farin ciki da walwala a junanku to fa za ka ji tafi kowa a cikin mata za ka riƙa kallonta da kyau sabanin waccan wacce kyan ba zai maka amfani ba sai dai ya zame maka barazana wataƙila kullum a cikin faduwar gaba kake in kaga ta yi kwalliya kana tunanin wani za ta nuna a waje kai banda kai ta iya wani kamar mishi, amma kai ba za ta yi ma ba ta iya kallon waninka kallo na nuna jin kai da so amma kai ba za ta yi ma ba kuma mata ce mata nawa ne wani zai iya gaya musu magana su jama ma banda mijinsu ko mijin ne yake so su fahimce shi sai dai bi ta bangaren wani ko da abokinsa ne sannan su yadda da abu to kaga dan Allah irin waɗannan matan idan ka san cewa kyau zai rude ka kawar mace zaman kai zama haka matsayin kai koma irin haka wajen ta zaka yadda ka aure ta shi yasa muke ba masu neman aure shawara ko yi istikhara mutum ya daina ruɗuwa da zallar soyayya ba da jimawa ba wata baiwar Allah ta kira ni tana tare da saurayi iyayenta sun zaba mata wani ya fito ta rufe ido da toka ita wannan saurayin za ta aura na ba ta shawara a lokacin da ce ki aure wanda iyayenki suka zaɓa miki ta ce baya ba ta kulawa bai iya soyayya ba na ce wannan soyayya duk shirme ce wani abin an yi aure ma watsawa ake yi zaman lafiya ake nema ta rufe ido ita ai lallai wannan take so na ce to tunda haka ne ki istikhar bayan an kwamfuta kira ta ce ta yi istikhara amma ita fa wannan din take so na ce to ba laifi Allah ya tabbatar da alkhairi ita ma dare da rana ba su tafi ba sai da aka waye gari ta kara kira ta ce wannan saurayin ya dare ta ya sa ta yi bibau ta ruwan can. shi ma kuma wannan ya fitowa sai wasa yake mata da hankali har ta gane cewa ba auren ta zai ba to inda musibar ta fi girma ma inda a ce abin ya tsaya iya wannan yaudar to da sauki to ana jin tsoron Allah ya sa ma bai lalata ta bane domin da yawa irin wannan samarin ba auren suke zuwa ba dama don su lalata ne ko babu ruwansu da bala'in da zaki fada babu ruwansu da sun raba ki da wada da wanci ko sun hada ki da iyayenki babu ruwansu rayuwarki ta lalace ta balbalce in ya bukatar zuciyarsu ta biya sun nemi a sabu abin da suke so na shedanci a wajenki babu abin da ya dame su ki tafi can ilal jahim saboda haka ƴan uwa mata a yi taka tsantsan ki san waye mai sanki ya san me waye sanki yake da aure waye kuma wani abu yake nema a jikinki ko wanda shi auren ki zai shi kuma wani lalata lalata yake so da ke wannan so yake shiga aljanna wancan wuta yake so ya kai ki wannan so yake mutunta ki wancan so yake wulakanta ki da haka sai a yi taka tsantsan amma abin takaici da yawa mata masu karamin tunani sun fi son irin waɗanda za su wulakanta su sai kuma ta je ta zo sai a zo ana inna lillahi wa inna ilaihi a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya kare mu daga son zuciya ya sa mu ga duniya lafiya wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa